Abubakar. To kowane hali ake ciki a bana ga salisu sabitu wani manomin sobo daga jihar jigawan lalle manoman da suna dab da daina noman da ma a jihar jigawa sakamakon a bara an yi ta kokari wajen noman sa da kuma gyara shi sai dai lokacin sa ya nemi ya biyo mutane kunya duba da yadda in ka zo ka sayarwa zaka ga komai yana yin daraja amma shi baya yin daraja haka bara ta wuce bana ma kuma abin da muke fama da shi kenan aikinsa yana da wahala gaskiya duk da dai ba a yin noma don shi ba a zuba taki don shi ba a yin gewaya don shi shi kusan ana yin sa ne ribar kafa amma daga lokacin da ya rika kuma aka zo wajen sare shi da bare shi da shan yahi da kawo shi gida a nan walar take mutane yawanci suna kashe kuɗi da dama wajen aikin sa barar tasa da shan yahi da ɓoye da kuma tare shi ya zama an sa shi a buhu yanda za a sayar da shi dan aka zo za a siya kuma sai kaga darajar tasa ba ta kaiwa kusan wahala wani ma wanda ba shi da 'ya'ya ko mutanen da za su taya shi ya aiki ba tare da ya biya ba idan ka fasalta yanda ya kashe kuɗi kuɗin da kuma yanda ya zo zai sayar da shi za ka samu kusan kuɗin sa ya mayar wani ma asara yake yi kusa da haka ne mutane suke ɗan tsorata da yanayin noman nasa kuma musamman bana da Allah ya jarrabe mu a jihar Jigawa da kwari zoben bayan bai kyau sosai ba hallau kuma ya yin daraja tunda har zuwa yanzu da nake ma magana baya wuce ɗari tara dubu ɗaya wanda a baya ya kai har dubu ɗaya da ɗari biyar dubu biyu har sama da haka ma to wannan dai shine halin da manoman su da suke ciki a jihar Jigawa wadda muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara masa daraja saboda abu ne da yake sa samarwa da manoma karsashi wajen ƙara kulawa da abin da suka noma duk da dai kamar yadda na gaya ma ba a yi noma dan shi ba a zuba taki dan shi ba a gewaya dan shi ribar kafa ne amma idan aka ce ko menene a gonar ka kuma daga ƙarshe zaka zo kai mara wahala kuma ka zo cewa bai yi daraja ba zaka ga cewar baka fatansa wasu ma bana in ya fito gyauro a gonar su ma tsigewa suke saboda suna ganin yadda ya murmusa mutane a shekarar da ta gabata to a lokutan baya kafin shekarar bara da ta bana din da kuka fuskanci waɗannan matsaloli matsaloli ya hada-hadar take a gaskiya a lokutan bara shekara kusan uku kenan za mu ce ko biyu da ta gabata banda waccan damunar da ta wuce da kuma wannan damunar da ya kasance kamar shine ma gwal a harkar kayan noma a jigawa saboda ba za ka samu abin da mutane suke ruruwar siyansa idan kana da shi kuma kamar matsalar ka kakarka ta yanke saka duk amfanin gona ba za ka samu wanda zai biya ma bukatar ka lokaci ɗaya irin su barodo ba saboda bana mantawa a shekarar da aka yi canjin kuɗi lokacin Buhari za ka yi ta fito da kadar madarar kama za ka sayar da ita amma ka nemi kuɗi ka rasa amma daga inda aka ci kana da su da kuma shi shikenan wannan matsalar ta ka tawo shi. A shekarun baya, jihar Jigawa ta samu kuɗin shiga da ya kai dala miliyan 35 cikin watanni tara ta harkar fita da tsobo zuwa ƙasashen waje. To sai dai 'yan kasuwa da ke hada-hadar soɓon zuwa ƙasashen ƙetare sun bayyana fargaba game da yadda harkokin nasu ke tafiya yanzu. Adamu Muhammad Chiaman. wani dillalin soɓo ne a jihar Jigawa. Mafi girman ƙasa da tafi fi ɗiban zoɓo da dama a ƙasashen waje shine zuku Magana ta gaskiya kayan ya riga da ya cushe a can ba kasuwarsa. Idan an kai kaya babban ɗan kasuwa ya ibi kaya yana tunanin sati biyu uku ya samu kuɗi ya sai da shi ya samu wata odar sai ya kai kayan a wajen wata uku wata huɗu a rike kuɗin ma ba tare da an samu ba. Wannan yana barazana ga harkar noman zoɓo a jihar Jigawa ko in ce faɗin ƙasar ma baki ɗaya. Duba da shi duk inda mutum yake ko ɗan kasuwa ko manomi yana so abin da ya kawo kasuwa ya sai sayar saboda bukata to ka kawo kayan babban dan kasuwa ya kai kasar waje an rike kuɗi ba kuɗi kaga dole kasuwar ta iya lalacewa ko farashin ya kare wannan abin shi yake sarewa manyan manyan manoman ko kuma masu noman zo amma gwiwar kan cewa anya harkar ko mai billewa ce ko ko za ta dore idan kana noma buhu 100 a shekara buhu 50 buhu talatin to ya kaga mai noman buhu ɗari ya dawo buhu goma kaga an samu koma baya kuma abin da ya ja wannan koma baya rashin cinikayya ce a kasashen waje babu kasuwar abin sannan kuma muna neman gwamnati ta sa hale ko ta sa hannu ta shiga cikin lamura masu matsayin harkar zoban da hannun manoma ya kamata a sa wasu jami'ai wajen su wayar da kai musamman ga manoman da kafin mutum ya kawo zobo za ga an samu ruwa an dan jika shi dan ya nauyi sun da harka ce da ake awo a skeli to wannan nauyin shi zai kara samun shi wannan ya samu wani percentage na wani abin da kayan nasa bai kai haka ba sai a sa mutane jami'an tsaro gwamnati ta shiga wajen a wayarwa da manoma kai harkar nan da in sun rike ta iya harkar ma za ta iya rike arewa ko ta rike Najeriya baki da. An shafe tsawon lokaci ana noman sobo a jihar Jigawa, sai da yanzu bayanan manoma da 'yan kasuwa suna nuna akwai yiwuwar samun wagegen gibi a harkokin noman sobo da kasuwancinsa. Shin kome gwamnati ke yi don ganin komai ya daidaita? Alhaji Muhammadu Muktar Birniwa shine shugaban hukumar kula da harkokin kasuwanci ta jihar Jigawa. Mutanen Jigawa abin da suke samu bai kai la'ada ba ga ainihin abin da suke sayarwa a matsayin a ce sun fita da shi kasashen waje. Domin fita da shi a wajen shine zai fi alfanu a gare mu. To amma kasancewar rashin yanayi yadda za ke fita da shi kai tsaye shine muke da matsaloli. Duk da National Expo Promotion Council sun yi ta bita mun yi ta tsare-tsaren bitoci da su da ganin yadda za a koya mutane yadda za su fita da ainihin zobo da kuma riɗi zuwa kasashen waje. To amma abin da yake bamu Matsala matsala ne ainihin kuɗin da zaka saya din idan loan aka ce za a bayar to zaka ga an yi magana collateral wanda collateral din manomin jihar jiga ba zai iya bada wannan collateral din ba kuma idan wasu dokoki aka kawo kan na wanda za su sa hannu da sauransu sai ka ga manomin jihar jiga ba zai iya samu ba to amma alhamdulillah a wannan karan mai girma gwamnan jihar jigawa malam umar na madi fca ya yi kokarin sa kuɗi a bank of industry wanda ya kai biliyan biyu ga 'yan kasuwa su amfana to amma su ma an kayyade 'yan kasuwar da za su amfana a can baya daga farko farko amma yanzu ya kasance ana ba 'yan kasuwa wannan kuɗi daga naira miliyan ɗaya zuwa miliyan goma don su sayi abin da suke bukata na harkar kasuwanci domin fita da shi ko kuma domin yi a nan ainihin jihar jigawa saboda haka gwamnatin jihar jigawa a tsaye take don daga ta tallafa wa 'yan kasuwar mu wajen samun kuɗi wanda za su yi amfani da shi wajen harkar kasuwanci wanda za a fita da shi kasashen waje ba lallai zobo kaɗai ba dukkan irin kasuwanci za a fita da su to amma abin da mai girma gwamna yake so shine value chain manufa mu noma zoba nan a nan a sarrafa shi a nan a mai da shi clean a yi cleaning din shi a nan sannan kuma inda dama ma a yi a sarrafa shi a nan kamfanin da za su sarrafa shi su sarrafa shi a nan jihar jigawa idan lemo za a yi da shi idan alewa za a yi da shi imami juice za a yi da shi to ya kasance an kafa wannan kamfanin a nan jihar jigawa an yi waɗannan juice din ba don komai ba mutanen jihar jigawa za su samu aikin yi sannan za a samu tsari na kuɗin shiga a ainihin jihar jigawa wato revenue za a rage talauci za a rage kuma rashin aikin yi wannan shine abin da jihar jigawa ta sa a gaba take yi a harkar noman kuma ana so a koyaushe a yi shi a cikin cluster wanda za ka samu akalla gonaki kwanaki hamsin zuwa ɗari sun haɗa gu gaba ɗaya a ce zobo su kai to ana buƙatar wannan to amma manoman mu ba su ɗauki zobo a matsayin shine abin da ya fi damun su kai tsaye ba zaka ga yawanci kashi saba'in daga cikin ɗari zaka ga suna haɗa zobo ne a gonar da suka yi gero ko suka yi dawa ko kuma su haɗa shi riɗi kage da zobo yanki kaɗan ne suke yin zobo kaɗai a cikin gonakinsu saboda haka zancen fidda zobo kasashen waje mu jihar jiga mun yi nisa tuntune sannan kuma gwamnati a hire take tallafa manoma wajen samun jari ko masu yin sana'a sana'a wajen samun jari sannan kuma ana taimaka manoma da samun gonaki na aro da ake bayarwa don su yi noma kowane iri har da zobo a shirin da ke zuwa kowace ranar laraba daga karfe takwas wannan na safiya shirin ma yana zuwa rana ta alhamis daga karfe bakwai shirin nan na safiya. Noman sobo na iya haɓaka tattalin arzikin Najeriya da inganta rayuwar al'ummarta in ji masana. muddin aka ci gaba da saka hannun jari da tallafawa fannin zai ƙara samar da damar maki ga 'yan najeriya tare da bada da gudunmuwa ga ci gaban tattalin arzikin ƙasar masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan mako a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji murayinsu da sauran abokan aiki na sashen hausa na arafai musamman wakilinmu na jigawa abdulkadir haladu kiyawa da injiniyan mu hassan alhassan suleja Ahmad Abba ke mana fatan alheri daga nan sashin Hausa na Radio France International. bisa ga dukkan alamu maroko na ƙara samun kusanci da ƙasashen burkina faso mali da kuma jamhuriyar nijar daidai lokacin da alaƙa ke ƙara yin tsami tsakanin waɗannan ƙasashe da algeria ministocin harkokin wajen ƙasashen uku sun ziyarci maroko tare da ƙulla yarjejeniyar da ke basu damar yin amfani da tashoshin ruwan ƙasar alhali ba ɗaya daga cikinsu da ke da iyaka da marokon ko yaya kuke kallon wannan alaƙa tsakanin maroko da aas yayin da suka juya wa makociyarsa Algeria baya kuna iya bayyana mana ra'ayoyinku a kan lambar mu ta WhatsApp ko kuma shafin mu na Facebook a RFI Hausa. madu'i kenan da za ku turo da saƙon ra'ayoyinku a wannan rana yanzu bari mu je kai fagen shakatawa.